A hali yanzu dai farashin man kananzir ya kai intaha a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya inda ake sayar da lita ɗaya ta man kananzir daga naira ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku wani wuri ma har fiye da haka a maimakon naira ɗari da ashirin ko ɗari da talatin a gidajen mai a da a birnin Ibadan wasu magidanta sun ce suna amfani da kananzir fiye da komai a wajen dafuwa. We use kerosene in Nigeria than any other means of cooking. The way the kerosene is cost is unfair. The money that we supposed to eat, we use it to buy kerosene. There is no money. Wannan mai amfani da kananzir ta ce yadda kananzir ke tsada baya da kyau. Kuɗin sayan abinci ne suke amfani da su wajen sayan man kananzir. We sell what we buy and then kerosene is not available. It's very very expensive. As long as the refineries are not working, you know, the product cannot be available. shiko shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu sayar da mai a jihar Oyo, Alhaji Rahim Razak ya ce suna sayar da abin da sun kasaye babu man kanan tunda matatun mai ba su aiki. Daga nan sai ni kira wasu masu amfani da kanan zir a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Sunana Kwamranu Lawal Giwa. Kai mazani wane gari ne ko kuma wace jiha? Hausawan jihar Ekiti, ni kuma mazaunin Ado Ekiti ne babban birnin jihar Ekiti. A hali yanzu nawa ake sai da wata litar kananzir a nan birnin Ado Ekiti? To, litan kananzir a karamce dai ana samu ɗari uku, ɗari uku da hamsin har ɗari hudu ma ana samu wasu gefe-gefe. To idan aka zo gidan mai ana samu koko abin da wahala? wahalar samu amma idan aka za aka hakuri za a samu amma dai abin yana da wuyan samu gaskiya sunana dai abubakar ali daga nan dan kan dai mai sana'ar naman ko a nan don nan a nan jihar wando yaya aka yi sayar da litar kananzir a hali yanzu ga halin yanzu dai da shekaran jiya na su ta akan naira ɗari ko amma a jiya an so ne sa kan naira ɗari da saba'in da biyar wani ɗari da saba'in. Wato litar kanzir ɗin dai bata da tsayayyen farashi har yanzu dai abin na yi suna ƙara farashi gaba kenan. Ka allahu babu da ba a su ana su su a ɗari su na su ta akan ɗari su na su ta ɗari da saba'in na su ta ɗari da saba'in da biyar a jiya na su ɗari da saba'in. Iya, Gado Nilo. Gado Nilo, kai mazauni wane gari ne ko kuma wace jiha? Ni na mazaunin jihar Oshunta. To yaya maganar kananzir a nan jihar Osun nawa ake sayar da lita a gidan mai? Lita ana sayar ta a kan ɗari biyu da saba'in da biyar wani gidan mai wani gidan mai ɗari biyu da tamanin. Mai har ɗari uku. To tun wani lokaci ne wannan tsadar kananzir ta fara? To dukkan tsadar nan dai bai wuce kwana biyar ba. Yanzu ku mazauna nan jihar Osun yaya kuke ji da wannan tsadar kanan zir? Dola tsadar nan kan muna jin ta gaskiya sosai. To kuke neman gwamnatin tarayya ta yi muku a game da man kanan zir din? Gwamnatin tarayya ta saba da duba wannan lamari na wannan tsadar kanan zir din. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.